Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTD ta ɗauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirinmu na yau, Ubangiji ya yi mana jagora. Amin. Jama masu sauraronmu, barkamu da wannan lokaci, barkamu kuma da sake saduwa. A wannan fili namu wanda muke nazari cikin maganar Ubangiji Allah. Mune Allah godiya domin ya sake ba mu dama, ya kuma sake ba mu zarafi inda za mu ci gaba da nazari cikin maganarsa. To, kafin mu ci gaba, bari mu sunaye na masu sauraronmu. waɗanda suke aiko mana da gudunmuwa, wanda saƙonninsu sun iso zuwa gare mu. Akwai shi Mustashafa Yakubu Baba da kuma Laushigno Antoni, sai kuma Musta Dauda Auta, daga can malumfashi muna godiya ƙwarai da gaske, sai kuma Daiku John Suda. sai kuma maida Makers Noel. Tudu mun gode saƙonninku na taimako sun iso zuwa gare mu. Sana akwai saƙo daga Mr. Solomon Tagwai a CRC C&S Movement Church a Buwankpan, Madakiya zangon Kataf cikin jihar Kaduna. Ya ce, Littafin Zabura ya kasu kashi nawa ne?’ Musa Solomon gwai ka biyo mu filin amsa tambayoyi za mu maka bayani karkasuwar da kuma ma'ana kowanne. mana godiya kwarai da gasken gaske. Sai kuma Mr. Matthew Bawa Korau a jihar Katsina, ya ce, Ta wace hanya ce mutum zai zama Kirista cikakke? To hanyar dai tana nan ta ba da gaskiya ga Yesu almasihu. salin nan ka ba Ruhu Mai Tsarki dama ya mallaki tunaninka da al'amuranka duka, kada ka kamantu da kamar wannan zamani, amma ka ba al'amuranka duka su zama Allah ne mai yin jagoranci a ciki, lalle in kai nesa da al'amuran duhu. Karin gumi rayuwa ta haske da cika nufin Allah za ka zama Kirista, Kirista kuma na ƙwarai. domin babu cikakke sai Ubangiji Allah. Amma da in ka biyo mu, muka kawo wannan filin amsa tambayoyi kai ma za ka ji cikakken bayani. Sai kuma Mr. Matthew Abu a Jalingwa cikin jihar Taraba, ya ce, Wata mace ce za ta wurin iyayenta, ashe gun tsohon saurayinta za ta. sai aka kama su suna zina. To, tunda ta yi zinar mai gidan ya ce ba baya ƙaunarta zai sake ta. Ya ce, To, in yaya haka laifi ne tunda littafi mai tsarki ya ce duk wadda aka kama da laifin zina za a iya sakinta? To, masu Matiyu Abo mun gode ƙwarai. Tunda matarsa ta shiga halin zina. ya kuma kama ta da zinai, ba kuma zai yafe mata halin zinan nan ba, zai iya ya sake ta amma littafi mai tsarki ya ce shi kuma ba zai ƙara wani aure ba, to kaga da yin haka yafiyan nan ita ce, domin ai muna da zinabai da yawa waɗanda Allah ya yafe mana. kuma zama masu nasiha da yafe wa juna, domin mu iya yin tafiya tare. kada mu kafa hujja a kan ai ta yi zina, ai muna da laifuka ma da suka fi zinan muni, amma Allah ya ci gaba da yi mana alheri, don haka sakinta ba shi ne magani ba, amma dai ya yafe mata, ita kuma ta ga girman Allah ta yi tuba na gaskiya, domin akwai irin waɗannan matsaloli cinkula a gidajen ma'aurata da yawa. mun gode kwarai da gaske, amma in ka biyo mu filin amsa tambayoyi za mu ƙara cikakken bayani. Bari mu yi addu'a. halamu na sama mai iko duka, mai ƙauna mai alheri, mun gode mun sake gode maka, don masu mu waɗanda kake mora, suna tallafa mana ta aikin bisharan nan da muke ta rediyo. ka sa musu albarka ka ya Ubangiji ka ci gaba da buɗe musu hanyoyin albarku, mun kuma gode domin ta dalilin wannan hidima kana bishe mu kana taimakonmu. Yalamu na sama ka ci gaba da taimakonmu domin ta hakan nan, sunanka ya ci gaba da samun ɗaukaka mu kuma mu ci gaba da samun albarkunka. Muna roƙonka ya Ubanmu na sama yayin da za mu ci gaba da wannan nazari, ka ci gaba da koya mana abin da yake ne nufinka. Akwai masu sauraronmu da dama wanda suna da damuwa iyali kai ka yi gudunmuwa. ka warware ta ya mai tsarki mai iko duka. Muna addu'a ka ba mu ruhun yafewa juna domin ta haka ne za mu zama ’ya'yanka na gaskiya. Ka sa mana albarka yayin da za mu ci gaba da wannan nazari cikin sunan Ubangijinmu Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, masauraranmu muna nan muna nazari a cikin littafin nan na tarihi, a nazarmu na baya. bayan da muka ga rabuwan mulki sai muka ga sarakunan Yahuda, wasu daga ciki, wanda in ba ku manta ba ma mun ga sarki Asa, wanda ya yi mulki, da kuma bayan rabuwan mulki da abubuwan da suka kasance, sarki Asa na Yahuda ya yi gyare-gyare. kuma Allah ya taimake shi. ina muka ƙalubalanci kanmu, cewa inda za mu yi tafiya da Ubangiji, mu watsar da miyagun ayyukan mu mallazima abin da ike shi ne nufin Ubangiji za mu ga hannunsa na taimako da kuma gudunmuwa. To, yau a cikin nazarinmu. za mu ɗora ne daga kan labarin nan na sarki Asa, inda za mu gani, Sura ta goma sha shida aya sha uku, a cikin tarihi ta biyu, sha shida aya goma sha uku, za mu yi karatun nan har zuwa Sura sha bakwai aya ta tara. duk wanda kuma bai nemi Ubangiji Allah na Isra'ila ba za a kashe shi ko yaro ko babba ko mace ko namiji. Da suka rancewa Ubangiji da murya mai ƙarfi suna sowa suna busa kakaki da ƙaho. Dukan Yahuda ta yi murna saboda rantsuwar, gama da zuciya ɗaya suka rantse suka kuwa neme shi da iyaka aniya, sun kuwa same shi. don haka Allah ya hutashe su a kowane al'amari. Asa kuma ya tuba tsohuwarsa ma'aka daga matsayinta na sarauniya, don ta ƙera wata siffa mai ban ƙyama ta Ashtoreth, sai aka sa ya sare siffan nan, ya niƙe ta ya ƙone ta a rafin Kidron, amma ba a kawar da masujada da yake Isra'ila ba. da da haka zuciya asa sarai take ba wani aibi duk kwanakinsa, sai ya shigar da sadakar da shi da tsohuwarsa suka keɓe don haikalin Ubangiji wato azurfa, da zinariya da kwanoni da tasoshi da funjilai iri-iri, ba a kuma ƙara yin wani yaƙi ba har shekara talatin da biyar ta mulkin Asa. Sura goma sha shida A shekara ta talatin da shida ta mulkin Asa sai Ba'asha sarkin Isra'ila ya haura, ya faɗawa Yahuda da yaƙi ya gina rama don ya hana kowa fita ko shiga wurin Asa, sarkin Yahuza. Sa'an Asa ya ɗebo azurfa da zinariya daga dukiya da take cikin haikali, da na fadar sarki ya aika wa Ben Hadad da su. wato sarkin Suriya wanda yake zaune a Damasko yana cewa, bar mu haɗa kai ni da kai, kamar yadda obana da naka suka yi, gashi na aika maka da azurfa da zinari ka tafi, ka warware haɗin kan da ke tsakaninka da Ba'asha, sarkin Isra'ila, don ya janye ya rabu da ni. don haɗar kuwa ya kasa kunne ga sarki Asa ya aika da shugabannin rundunonin sojansa suka yi yaƙi da biranen Isra'ila, ya ci Iyon da Dan, da Abel da Abelad Ma'aka, da dukkan biranen ajiya na Naftali, da Ba'asha ya ji haka sai ya daina gina rama, ya ba aikin da yake yi sa'an nan sarki Asa ya kawo dukan. mutanen Yahuda suka kwashe duwatsu da katakai da ba'asa yake gina rama da su, ya gina gefa da misfa da su. A lokacin nan, sai annaba Hanani mai gani ya zo wurin Asa sarkin Yahuda ya ce masa, Da yake ka dogara ga sarkin Suriya maimakon ka dogara ga Ubangiji Allahnka, shi sa rundunonin sojojin sarkin Suriya ta kuɓuta daga hannunka, ai, Habashawa da Libiyawa rundunar sojoji ne masu yawan gaske, suna kuwa da karisai da mahayan dawakai masu yawa ƙwarai, amma duk da haka, saboda ka dogara ga Ubangiji sai ya bashe su a hannunka. Idan Ubangiji fa, yana kai da komowa ko'ina a duniya. don ya nuna ikonsa ga dukan waɗanda suka dogara gare shi da zuciya ɗaya. A yi wauta a cikin wannan al'amari, tun daga yanzu har zuwa nan gaba, za ka yi ta fama da yaƙoƙi, sai Asa ya yi fushi da mai ganin, ya kuma sa shi a kurkuku saboda magana da ya yi masa gama ya fi sata da shi ƙwarai, a wannan lokaci kuwa. sai Asa ya ƙuntata wa waɗansu daga cikin jama'a. Ayyukan Asa daga farko har ƙarshe, a rubuta su a littafin sarakunan Yahuda da na Isra'ila. A cikin shekara ta talatin da tara ta mulkin Asa sai wani ciwo ya kama shi a ƙafa, ciwon kuwa ya tsananta ƙwarai. duk da haka Asa bai nemi taimakon Ubangiji ba sai na magori. Asafa ya rasu bayan shekaru biyu da ciwon, a shekara ta arba'in da ɗaya ta mulkinsa, aka binne shi a kabarin da shi da kansa ya haƙa a birnin Dauda, aka sa shi a makara, Wadda aka cika da kayan ƙanshi da na turare, yadda gwanayen aikin turare suka shirya, suka hura, babban wuta don su darajanta shi. Yehoshafat ɗansa kuwa ya gaji gadon sarautarsa, ya kafu sosai gaba, gaba da Isra'ila, ya sa sojoji a kowane birni mai kagara a Yahuza, ya kuma sa ƙungiyoyin sojoji masu tsaro a ƙasar Yahuza. da kuma a biranen ifrahim waɗanda tsohonsa Asa ya ci da yaƙi. Ubangiji kuwa yana tare da yahushafat saboda ya bi halin tsohonsa da ya yi da fari, bai nemi ba'al ba, ya nemi Allah na Ubansa ya bi umarninsa, bai bi halin Isra'ila ba, saboda haka ne Ubangiji ya ba shi ikon riƙon wannan mulki. Yahuza duka kuwa ta kawo wa yahushafat haraji, ya kuwa zama riƙaƙƙen mai dukiya. wanda kuma ake girmamawa. Zuciyarsa ta ƙarfafa cikin al'amuran Ubangiji, ya kawar da masujadai da Ashtorad daga ƙasar Yahuda. A shekara ta uku ta sarautarsa, sai ya aika da ma'aikatansa su Benhel da Obadiya da Zakariya da Nataniyal da kuma Mikaya don su yi koyarwa a biranen Yahuda. Tare da su kuma akwai Lawayawa da Shemaiya da Nataniya, da Zabadiya da Asahel, da Shimoramot da Jonathan da Adonija da Tobiya, da Top Adonija tare da waɗansu Lawayawa akwai firistoci. Elishama da Yahuram, suka koyar da Yahuda, suna tare da littafin shari'ar Ubangiji, wato a taura, suka shiga ko'ina a biranen Yahuda suka koyar da jama'a. Ubangiji Allah ya ƙarawa maganarsa albarka amin. Domin ci gaban da maganar labarin sarki Asa. ya yi amana a gaban jama'a inda jama'a kuma suka amince. Wani amincewa ta su ita ce duk wanda bai nemi Ubangiji Allah na Isra'ila ba, za a kashe shi, ko yaro ne kuma ko babba, ko mace ce ko namiji, sai suka rantse. rantsuwa mai girma da kuma murya mai ƙarfi gaban Ubangiji suna sowa suna busa kakaki, suna busa ƙaho, domin sun yi alkawari na bin Ubangiji Allah da dukan zuciyarsu. Ɗanwa, ai, wannan ita ce mafita, ni da kai, mu ƙudura a ran mai yin alkawarin bin Allah da zuciya ɗaya. Dalilin wannan ne ya sa dukan Yahuza suka yi murna. murna da suka yi saboda wannan rantsuwa, gama dukansu su rantsewa Allah ne da zuciya ɗaya, suka kuma nemi Ubangiji, da dukan iyakar iyawarsu, da suka nemai sai suka same shi. Annabi ya tuna mana da mu nemi Ubangiji tun yana samuwa, mugun aiki ya watsar da mugun aikinsa. da haka dai Asa ya tuɓa tsohuwar sama wadda muka gani, mai suna Ma'aka, wata sarauniya, dalilin tuɓe ta kuwa shi ne domin ta ƙera wata siffa ta banƙyama ta gunkin nan Ashtara, sai Asa ya sara siffai, ya kuma niƙe ta ya ƙone ta a rafin Kidron, kuma Mun iya ganewa wani abin damuwa shine ne ba a kawar da masujadai da ke Isra'ila ba, amma dai abin farin ciki game da Asa shi ne sarautarsa, ya yi ta, ransa yana sarai, ba wani aibi a dukan kwanakinsa. Wannan shaida fa, shaida ce wadda ni da kai mai sauraro, za mu so a yi mana ita. sai kuma a cikin aikinsa aka she ya shigar da sadaka da tsohonsa ya keɓe, ko tsohonninsa suka keɓe, wannan sadaka domin haikalin Ubangiji Al. A ciki akwai azurfa da zinari, akwai kwanoni da sasoshi da funjilai iri-iri. Mun kuma gaba a ƙara yin yaƙi ba har shekara ta talatin da biyar ta mulkin Asa. Lallai Asafa, sarki ne wanda ya kwatanta bin Ubangiji Al, bai bi Allah da baki ba, bai kuma Ubangiji Allah da fata baki kawai zuciya ba ta yi daidai ba, kamar yadda yau, Ubangiji Allah yana a baki, amma zukatanmu sun yi nisa da mahalicinmu. Bayan shi, sai muka gani. aya ta goma, Sura goma sha shida ta yi mana magana a kan wani abin damuwa, Asa ya haɗa kai da Ben Hadad, sai muka gani? Asa da Ben Hadad, sai, sai ba Asha, aka ce mana a shekara ta talatin da shida ta mulkin Asa. Sai ba Asha sarkin Isra'ila ya haura ya faɗa wa Yahuza da yaƙi. ya gina rama don ya hana kowa fita daga wurin. Asa kuma sarkin Yahuda ya yi wani abu, ya ɗebi zinare da azurfa daga cikin dukiyar da take ta haikalin Ubangiji, da na fada sarki, sai ya aikawa Ben Hadad da wannan dukiya, wato sarkin Suriya kenan, wanda yake a can birnin Damasco, ya ce, Bari mu haɗa kai da ni da kai. ma ina so, kamar yadda Ubana da naka suka haɗa kai, na miƙa maka wannan zinare da azurfa to yanzu ka tafi, amincin da ke tsakaninka da ba'asha ka warware shi, wato sarkin Isra'ila kenan, domin ya janye ya kuma rabu da ni. Ben Hadar kuwa sai ya kasa kunne ga sarki Asa. sai aika da shugabannin rundunonin sojoji suka yi yaƙi da birnin Isra'ila, ya ci wurare daban-daban, to da ba'asha ya ji haka sai ya daina gina rama, ya ba aikin kuma da yake yi sa'an nan sarki Asa ya kawo dukkan mutanen Yahuza, sai suka washe duwatsu da katakan da ba'asha yake gina rama da su. su ne sarkin Isra'ila Asa ya gina Geba da mispa tunan Allah bai ji daɗinsa ba, sai Allah ya aiki annaba Hanani domin ya isa masa da saƙo, ɗan wana yayin da muke aiki, muna buƙatar mu kula mu kuma lura, domin shi fa yana da hikima. hikimarsa ita ce ya ga ya janye mu daga hanyar gaskiya da muka tsaya ta Ubangiji, haka ya faru? Sai Ubangiji Allah ya sa annabi Hanani, ya tafi wurin sarki Asa na Yahuda inda ice mai me ya sa ka dogara ga sarkin Suriya, babban kuskure kenan, ya dogara. ga sarkin Suriya maimakon dogara ga Ubangiji Al, Allah na Isra'ila, wanda yake da ikon komai. Ya kuma tunasar da shi cewa, Habashawa, da Libyawa waɗanda suke da sojoji masu yawan gaske, suna da karusai da mahayan dawakai. waɗanda suke da yawa ƙwarai, amma duk da haka saboda ya dogara ga Ubangiji, sai Ubangiji ya bashe su a hannunsa, amma kuma, yanzu Ubangiji Allah yana ji yana gani duk abin da ke faruwa yaya aka yi, bai tsaya ya dogara ga Ubangiji ba, sai ya ƙulla amana. da wanda bai kamata ya ƙulla amana da shi ba, sai muka gani saƙon nan da sarki da annabi Hanani ya kai wa sarki Asafa bai ji daɗinsa ba, ya damu ƙwarai, sakamakon wannan zaɓe a saƙo ma ne sai ya yi fushi da annabi Hanani, in ka duba aya goma, sai ya sa shi ma a cikin kurkuku, ya kulle shi saboda wannan magana wadda ya yi masa. Allah ne ya aiko shi. amma kuma ya ƙuntata masa da kuma jama'a. Sai ba gani, ayyukan da Asa ya daga farkon su zuwa ƙarshe suna nan a rubuce cikin littafin tarihin sarakunan Yahuda. Shekara ta talatin da tara, lokacin da yake mulki wani ciwo ya kama shi a ƙafa. Kuskure na biyu, ciwon ya ci gaba da tsananta. don haka Asa sai ya sake yin wani babban kuskure, ɗan wana kuskuren farko, bari ya zama mana darasi. Sake yin kuskure na biyu shine ainihin kuskure, Asa fa, bai nemi Ubangiji fatir da wannan ciwo da ya dame shi, sai ya ci gaba, da neman taimako a wurin masu magani. ya ajiye Ubangiji Allah na Isra'ila a gefe, bayan waɗansu kwanaki, ai, ciwon ya kashe shi, sai kuma aka binne shi a kabarin da shi ne dama ya haƙawa kansa a birnin Dauda, aka sa shi a makara. Wannan makara kuwa an ciccika ta ne da kayan ƙanshi na turare, yadda al'adarsu take a can, an yi mashi. jana'iza ta mutuntawa, amma kuma, abin yaba duniya ya yi kurakurai guda biyu, neman sarkin Suriya ya taimake shi, ciwon da ya kama shi kuma bai baɗi Ubangiji Allah ba, ɗanwa, ina kake zuwa neman taimako, wane ne kuma abin dogara ka cikin rayuwa. yau muna da mutane da yawa waɗanda dogara ga Ubangiji ta yi musu wuya, ba su da wannan lokaci, ba su kuma da wannan dama, amma za ka gansu ba su gidan wannan boka ba su gidan wancan, ba su gidan wancan addu'a ba su wancan. Ɗanwa, ka dogara ga Ubangiji yana kama da dutsen su hiyo na wanda ba shi jijjiguwa, kamar yadda dutsen su Sihiyo ne yake kewaye da Urshalima, haka Ubangiji kuma. yana kewaye da waɗanda suka sa dogararsu a gare shi, ka nemi Ubangiji, ka kuma tsaya gare shi. Bayan wannan, mun gani ɗansa Yahoshafat ya kahu, ya zama sarki a bayansa, ya kuma yi, kafuwarsa ta kafu fiye da Isra'ila, ya kuma yi nasara, domin Ubangiji Allah yana tare da shi. mun gani, a cikin abubuwan da ya yi, na kyau bai mannewa ba alko ya nemi taimako daga gare shi ba, gaskiya, sarki Yehoshaphat ya kahu, ya nemi Allah na ubanninsa, ya kuma bi umarninsa, bai bi hali irin na Isra'ilawa ba. saboda haka ne Ubangiji ya ba shi iko na riƙon wannan mulki, ya ƙasaita, ya kuma yi arziki ƙwarai da gasken gaske. Shekara ta uku ta sarautarsa, sai ya aika ma ma'aikata waɗanda suka tafi domin koyawa jama'ar Yahuza maganar Ubangiji, ya mori wannan littafin a taura. a taura ta Ubangiji an. Ɗanwa, ba mu da wata mafita in ba Allah ba, ba mu da madogara in ba maganarsa ba, idan muna tunanin wata madogara daban ba Ubangiji Allah ba to muna ɓata lokacinmu, kamar da yau. akwai mutane da yawa waɗanda sun zo wannan duniya suna ɓata lokaci domin sun raba Allah ba ɗaya ba ba biyu ba, suna wahala da kansu, haka za su zo duniya su tafi cikin wahala. Allah mun gode maka domin maganarka, mun kuma gode domin wannan nazari, tunda mun sani muna cikin duniya wadda za ta iya kai mu ta baro mu. Ka taimake mu ya Ubangiji mu riƙa duban mu kada mu cika ga kaiwa irin halin nan, wanda bai cika nufinka ba. mana alheri. sa ya Ubangiji rayuwarmu ta zama irin wadda take buɗarka fiye da komai, cikin sunan Ubangiji mu Yesu almasihu mai cetonmu, amin. Domin sauraronmu za mu ja linzamin shirinmu, a madadin injiniyan namu lawal Sama'ila Mato san binni ni rabron yau a hutsi ga nake cewa Ubangiji Allah ya sada mu a wani shiri na gaba lafiya, amin. Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani. sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya, sifili tara sifili, tara tara, takwas takwas, biyu takwas biyu bakwai, sifili takwas ɗaya, shida biyu, biyar shida, uku tara, uku shida. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu ne wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato TTV ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa akwatin gidan waya ɗari da da sittin biyar shida biyar Jos, Najeriya. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.